Jama'a assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington da ke gundumar Columbia akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. A birnin Yammai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM da ma wasu gidajen rediyon da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ana kuma iya bin mu kai tsaye a yanzu haka ta shafinmu na Facebook Live tare da jarumai ko kuma ajima a voa hausa da kan masu gabatarwa maryam bashir bagaji safina ta sada sodangi sai kuma ni usmana hamadi Masu sauraro a yau Juma'a sha biyu ga watan Mayun shekarar da goma sha bakwai, muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum. Shin tsakanin samari da 'yan mata wa ya kamata ya yi wa wani kyauta ne? musamman yanzu da azumi ya gabato. an azumi ya kawo kai walle walle warewa kowa yake faman yi saboda kada su kawo kayan shan ruwa da ɗan kayan sallah a ni wallahi ba wani ni karuwa ma suka yi amma fa ba za a dinga ungo ungon nan ba da aka sarrafa ba ana yi gaskiya a wannan lokacin da ake wannan matsalar ta yau da goben nan babu da akwai jibi da akwai of course ko ba sa bani bani ka san da akwai wani sainin da su dinga maka na ina so kai kuma sai kai fuska ko ka nuna ba gane wannan sainin din ba Muna tafe da amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. Sannan za mu ba ku damar shigowa shirin ta waya a lambar ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don ku tofa albarkacin bakin ku. a shafin na facebook da twitter kamar yadda muka ambata mun tambaye ku shin wa ya kamata yi wa wani kyauta ne tsakanin samari da 'yan mata musamman a wannan wata na azumi da yake gabatowa Sakon farko daga Bashir Muktar Yusuf ya ce 'yan mata ya kamata a baiwa kyautuka a irin wannan lokaci na gabatowar azumi, sallah da maulidi. Amma idan irin wannan bukukuwa suka gabato kamata sai a yi la'akari da yanayi da kuma halin da ake ciki. Alal misali kamar tattalin arziki don haka 'yan mata kada ku tsawwala ko zafafa. sai baba gana alhaji dabuwa guru ya ce salam filin yau da gobe hakika wannan maudu'i naku ya zo daidai lokacin da ake da bukatar hakan wanda ya kamata ya taimaki wani tsakanin 'yan mata da samari saurayi shine ya kamata ya taimaki budurwa dalili kuwa shine 'yan mata su ne masu rauni amma kuma inda ake da wadata kowanne zai iya tallafa wa dan uwansa kuma hakan shine zai nuna kauna a zahiri yau da gobe a yi shirin azumi lafiya sai munat abubakar abubakar ta ce saurayi ne ya kamata ya yi wa budurwarsa sai abubakar muhammad ya ce 'yan mata ne ya kamata su yi wa samari kyauta kuma duk yarinyar da ba ta yi wa saurayinta kyauta ba to ba ta son shi ne kawai yaudarar shi take yi Gazali Muhammad ADC Shuni ya ce yau da gobe tsakanin samari da 'yan mata kowa Allah ya hore ma abin ba dan uwansa a matsayin kyauta sai ya bada domin ita kyauta wani bangare ne na alkhairi da kyautatawa juna domin samun alkhairin duniya da lahira. Allah ka ba mu ikon kyautatawa 'yan uwanmu a wannan lokaci da watan azumi ke kara kawo jiki. Sai na fi Umaharazu ya ce wanda ya fi wani kuɗi ko wadata a cikinsu tunda kyauta ce ba wajibi ba. Sai Muhammad Maina kuma Gannam ya ce salam yau da gobe hakika wannan maudu'i naku ya burge ni ni a nawa ra'ayin samari ne ya kamata su wa 'yan mata kyauta na gode VOA Hausa ku huta lafiya. Sai Sadi Salisu ya ce to ai su kansu samarin ma bana ba harka sosai kaga kuwa sai dai a yi 50-50. sai ado salati goma ga annabi rijau ya ce um yau da gobe kenan wallahi yau har kun ban dariya to ni dai a tawa fahimtar saurayi ne ya kamata ya ba budurwa domin namiji shine gwarzo a kan mace kuma shine ke iya zuwa nema komin nisan wuri har wa yau kuma dai mata masu rauni ne a kan maza to da waɗannan dalilai ne nawa nake ga ya kamata saurayi ya baiwa budurwa sai muhammad musa dambam ya ce yau da gobe ai kowane daga cikin bangaren biyu zai iya bada kyauta a kowa hakan ya danganta ne da niyya ko karfin hali da kuma wadata. sai haruna hamisu dan malama daura ya ce salam yau da gobe ni a nawa ra'ayin kowa yana iya yi wa kowa daga namiji har macen ya danganta da yanayin da ɗayanku yake ciki na samu idan namiji yana da hali ya dace yi wa budurwarsa haka ita ma macen idan tana da hali ya dace ta yi wa saurayinta ku tashi lafiya Sai Umar Haruna Augi ya ce yau da gobe samari suka fi dacewa su ba 'yan mata kyauta su kuma 'yan matan su ba da tukwici. Sai Usman Muhammad Birniwa ya ce yau da gobe samari ne ya kamata su yi wa 'yan mata kyauta dalili kuwa shine tun fil azal abin da muka gada a al'adance shine samari ke yi wa 'yan mata kyauta kuma kyauta ga 'ya mace musamman wanda kake so ita ce kamala ga ɗa namiji. sai lawal shamsuddin ya ce tabbas saurayi ya kamata ya baiwa budurwa kyauta to amma fa wace irin kyauta ce kuma da wace zuciya zai yi kyautar Ibrahim Rabilu Tsafe ya ce ha ha ha Assalam yau da gobe, a yanzu mu ne ke tsada don haka mu ne ya kamata su yi wa kyauta yanzu tsada muke yi, ku tashi lafiya. Sai Ummu Mubarak ta ce yau da gobe ikon Allah, ai mu mata ya kamata mu yi saboda samari marasa aure sun zama abin tausayi Allah ya taimake ku. Sai mun tare dan ma'azu baban Khalifa ya ce salam yau da gobe yau kuma ta nan kuka bullo a tawo shawara kowa ya yi ta kansa tsakanin 'yan mata da samari duba da halin matsi da muke ciki. Sai Adamu Aliyu Gulde ya ce 'yan mata ne ya kamata su yi mana kyauta, sabili da a halin yanzu su ne wanda matsalar suke da sauki, sabanin samari waɗanda hidindimin mu sun ci karfin mu da fatan 'yan mata za su gane kuncin da ake ciki su agaza mana. Sai Sani mai lange-lange ya ce yau da gobe kuma dai ai tsokana kawai kuke yi, ai idan mace ta ba namiji kyauta ba wanda ya san inda wannan maganar za ta tsaya. saboda ya zama wani abu sabo namiji shi ya kamata ya bawa budurwarsa kyautar kayan azumi don a ƙarfafa dankon soyayya idan ko ita ce ta aiko masa da kyauta to yanzu ana iya cewa abin cika kila tana da wani matsala ne idan kuma muka koma shafinmu na twitter at im underscore two master ya ce a gaskiya 'yan mata ne ya kamata su yi wa samari kyauta idan aka yi duba da yadda samari suka sha wahalar wannan lokacin sai at sa'id success ya ce in dai da so da kauna dukkan su za su iya sai at abba dambam ya ce yau da gobe amsar tambayar ko a fili take samari su ya kamata su baiwa 'yan mata amma a wannan lokaci na rashin kuɗi sai dai su yi haƙuri sai daga ƙarshe at babba bajoga ya ce yau da gobe ai da samari da 'yan matan kowa kawai nafsi nafsi ta kan shi yake yi sai dai muna fatan allah ya ƙara tsarewa amin to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. <laughs> to waya cikin ku safinatu da maryam zai zama dan bane wata yar dala mana nan da Allah haba usmani in zaka kara mun ma ina so <laughs> a <laughs> to kafin je ko ina ba nan <laughs> kafin mu je ga rahoton jin ra'ayin matasa daga Kano bari mu dan shakata da wakar Ado Gwanja mu Baraka Bashir daga Kano ta jiyo ra'ayin matasa game da wannan batu kuma ta aiko wa dandalin matasa na VOA. a yayin da ake ƙasa da shiga azumin watan ramadana tuni samari suka fara a ran gudun kada su kawo na shan ruwa akan wannan batu ne dandalin voa ya ji ra'ayin wasu daga cikin samari da 'yan mata na shin ko samarin suna nan ko sun fara hali ga abin da wasu daga cikin 'yan matan ke cewa Suna na fi zama mata To um, malama Hafiza ga azumi ya karatu shin samadin suna nan koko sun fara yin hali. Ai gida wannan samadin kyalai suka ai da azumi ya kawo kai walle walle warewa kowa yake ba manyi saboda kada su kawo kayan shan ruwa da ɗan kayan sallah. To kirkiran faɗan suke yi koko wani uzuri suke kawo. Ai ba uzuri faɗan kawai. Ma za ki kira masu ki ɗauka. To yanzu naki ya fara a ran na kare kenan. Ai da yawa san fire. saboda suna tsoron kada su kamun kayan shan ruwa da kayan sallah ko kin kira ma ba za su dauka ba sai su ce miki sabgogi sun yi yawa ta wani halin ruwa kenan a ai samarin yanzu dai sai godiya akwai ruwa kenan kafin azumin ma ba sa dan ba da toshi dan mikowa ai sai azababben hira sai hira sai hira don ruwa kuma kyautar nan dai na dan kara zumuncin soyayya amma ba sa gane to ya za ka yi haka za ka ta manage saboda ne saboda torowar ne da su wanda kika gudun ma kika kamo wannan maka yake to ke kuma ya sunar malamar atina musa to atina musa ke yashin samarin naki suna nan kuku sun fara a ran nakari a ni wallahi ba wani ni karuwa ma suka yi duk da azumin ya karato duk da azumin ya karato ni karuwa ma suka yi sai dai kawai dai kamar yadda yake yanzu gaskiya ba sa wani saki samarin ba sa ba da komai sai dai a zuwa shi da hira amma fa ba za a dinga ungo-ungon nan ba da aka sarrafa ba ana yi ba sa ungo-ungon amma sukan buƙaci a ɗan yi ɗan wannan iyane yanar da suke yi eh mana amma dai kuma kin kime hankali ce ba za ki yadda ba ko inda abin ne ya zama ruwan dare ai ba wai mutum ɗaya shi ba wai ko su neme ki ko ko suna son su yi wani abu da ke ba mm. to abin ya zama kamar ruwan dare ne to amma in kika ba da fuska ne amma ka ba da fuska ba ba ta yadda za a yi hakan ya yi. tuke samarin ki ba sa wannan abun amma kuma suna miƙowa ba fasa miƙowa fa kamar yadda na gaya miki hmm. ba wani hankar harkar bayarwa a yanzu ai yanzu general ne abin ba mutum ɗaya bane kowa da kowa ne ke ki ba su su karɓa ba Allah ah, wallahi ba su kiba ki zo zance ke ki ɗauka ki ba su amma su su ɗauka su baki kan gaskiya sai dai in wanda to wani ma in dai wani in ya zama ne ko yana ganin zai aure ka ne to zai iya baka shi ma ɗin ba wani yadda kike tunani ba Tofa, su ma wasu daga cikin samarin sun gaskata wannan al'amari na gudu da suke yi da zarar an karatu azumin watan Ramadana. A cewar su ana ta kaiwa yake ta hula. To ya suna malamin? na Muktar. Ga azumi ya karatu 'yan mata suna korafin cewa da zarar azumi ya zo? sai ku gudu. Ato ba dole mutum ya gudu ba. Kin ga idan kika duba kika ga mutum ma nufa da kansa yake ji dan kwadagon da yake zuwa yake dan samun ɗari da kwabo ta kansa yake yi. Su kuma yan matan nan gaskiya a wannan lokacin da ake wannan matsalar ta yau da goben nan babu da akwai jibi da akwai of course ko ba sa bani bani ka san da akwai wani signing da su dinga maka na ina so kai kuma sai kai fuska kawai ka nuna ba gane wannan sayan din ba amma sun koka cewa ko ba azumi ma ku dan eh, hannun jarirai gare ku a'a idan ba azumi bane aka dan wata kana da wata faraga zaka amma abu ne a ce wanda ke da limit limited time a ce kuma sai kayi naka kayan nawa kuma sannan ga budurwa can tana jiran ga gaskiya gwara ku dan yi fada in sallah ta wuce ku dan shirya kuma sai ba za ka ji kunya ba ka dawo a to menene in tana son ka ai hakura za ta ta ma sai ka ce wai ka ce ta lalace kai <laughs> ya suna malama suna na abubakar musa labara yan eh, mata na ƙwarfi cewa azumi ya karatu kun fara guduwa eh gaskiya ne akwai samarin da suka fara gudu suka fara guduwa a ni gaskiya ban fara guduwa ba saboda ni soyayya nake ta gaskiya ina sha ina da a yakinin zan auri wadda nake so a yanzu amma akwai irin 'yan matan da su dama na gefen hanya ne sannan da 'yan a haɗu ne a gaisa a ƙara gaba a duwa nan na rage eh a zuwa nan kame zuwa nan na rabu da su saboda kada ma su kawo tunanin za a sa samu wani abu daga wajen amma ta gaske tana nan na riga ma na kusa gama siyan abubuwan da zan bata na kenan yaudara kake wa wasu a su suke yaudara kansu ba ni nake yaudara su saboda me amma kai kace kana son su a ba ni nace na son su su suka ce suka ce suna son su ni ba ma ni nake zuwa wasu suke nema na kai daga sai nake bi yanzu yamma take biyo ka su suke nema na ba ni nake neman su ba eh, ga azumin kenan zaka gudu ba zaka ba su komai a su wancan gaskiya ba abin da zan ba su sai dai ma an azumin ya zo in ce su kawo Isa ka za ka karba sosai ma kuwa ai su suka ga za su iya to madalla masu iya magana da yakan ce yaba kyauta tukwici barka bashir murya amurka daga kano a najeriya zuciya ta da ta Zara. yanzu duk wannan zan tafi da kyan zan <laughs> mutu da kyan zan waye mm. Mm. zuciya ta haɗe abokan juna aka ce haka mm. sabina zaki yi wa masoyi kyauta masoyi haba usman me zai hana kamar ta me ai dai turare dan <laughs> takalmi irin na wani yadi mai kyau eh, a ta azumi eh. maryam gaskiya ai ba ni zan ci da shi <laughs> ke ba maryam Ni um, mm. zan iya, mm. amma ya danganta da irin alakar da muke da shi eh. da fahimtar juna din nan. Eh. Dan yanzu wani haka kana ɗauka kana bashi din mm, na wata rana ce ai ita ke so na ba ni ba. Majalisa zai dinga bada eh, labari. <laughs> Sannan sannan kuma kin ga kamar misali ni inda saura gini a ce. To kin san menene in ta yi wani babban request ta wannan da muke labari tana cewa a bani kaza din nan. <laughs> nawa kike so ne eh, dubu ɗari uku ce the number you have called <laughs> Allah kai na zan faɗa ba ba zan ba faɗa ba Allah amma ka so su maza kuma hannayen su kaman wai baraka ta ce wai a'a wai baraka ta ce hannun jarirai irin a dunkule kenan ba za su miƙa a dunkule bai buɗe gaskiya kuma sun fi yawa yanzu wani ya ce wai eh. a zamanin ne yanzu eh, sai dai 50 50 50 wai kowa sha wuya kowa ta kan shi yake haka fa fara ce za a fara 50 50 in ka duba yadda kasashen mu suke mm. Mm. icky mata su ba suke nema ba eh, shi ne ake maganar dogaro da kan mm. nan da ake magana kaga kamar na Amurka an mm. yarda mace ta fita ta nema aiki don ku ah, fita ta abinci da wani ta ka ta ce ku zo ku je ka ci abinci ta eh? za ta biya eh, ko ah, kuma ku 50 50 ku 50 50 yana kawo risiti. wai split ko suke ce wai masu wannan ai split ce to ai 50 50 to kin ga rage zafi ko <laughs> yanzu Usman ka ka iya zuwa ka je abinci <laughs> wanda yanzu muka gama <laughs> abinci zan ce wani ya ce ina ji dan rawa mana ai nawa ne ga bil nan an kawo dala hamsin ne ka ashirin da biyar kowane guri ne da irin al'adar su al'ada amma dogaro da kai yana da matukar muhimmanci sannan abin da muke ta san a gane da wannan shirin da muke mm. yau shine duk wanda ya ci ladan kuturu fa sai ya masa aski yawa sannan kuma an ce kuma ta wani bangaren in baka iya kyauta ba to ka kuma ba me baka mm. yawa maryam mm. <laughs> to da fatan sai mun ala biye da mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda kuma yanzu haka kar ku manta mun riga mun gaya muku cewa za mu ɗauki waya wanda kuma za ku kira ku tofa albarkacin bakinku lambar da za a same mu akai ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kar sai bayan ka tsere azumi ya wuce kuma sai ka mm. dawo mm. Eh, ba kunya. <laughs> Eh. eh, to ya, to ya, ai kira ma ina ga hasan fara shigowa amal zuciya amal ta dan tsaya tukunna <laughs> safina kina duba mana eh. facebook live eh ga wani jamil abdullahi bice maryam ya ce assalam mm. yanzu ko mm. kowa likimo yake yi ai likimo kuma eh, eh, eh bakan kenan <laughs> mm, kai shiru wai bakan ba mu abin da zamu ba su likimo ga kaduna to mun samu shi bai bakan ba assalamu alaikum <laughs> hello wane ne a kaduna hello to ina gana kaduna ya sauka ko mm. To, to kamar kina magana likimu ni kamar nan na bacci ashe. Kamar majira. Yawwa ido na. Ga Umar Barde ya mm. ce lalle wannan maudu'in abin dubawa ne a mm. ciki. Tabbas samari sukan guje wa 'yan mata da gaske gabanin azumi sai dai su ma matan ya kamata su san cewa akwai economic hardship. Eh, wato wahalar tattalin arziki <laughs> aljihu yana kuka ke. Ana cikin. Eh to amma wai ni abin da nake ta san gane kafin mm. kira ya shigo idan na ba da kyautar za a ce duk shan ruwa kuma za a ɗanyo min abin shan ruwa ne? kyau. Eh ya kamata eh, ya kamata gaskiya. Bare ce za dan rama kura ne ta ta wani bangaren. Ya kamata. Eh. Inda za a ji daɗin ƙara ba. Dan wani eh. farfesu haka dan wani. Yawa cikin peri peri. Ai kuma ai kuma kace ko biyo gyarta ne ka ba da ka ba da kyautar ɗari ne an ka maka kayan dubu. Garba ya ce VOA mhm. shirin yau da gobe yana burge ni. Mu ma yana ka kuna burge mu da mm. kuke sauraron mu koyaushe. Mm. Kar a manta dai kamar yadda muka ce lambar da za a same mu akai a tofa albarkacin mm. baki saboda wani lokaci za tana dan wahalar samu ne yanayin ruwa ko wani abu makamancin haka to amma lamba ita ce alamar tarawa daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to ga wani nan salamu alaikum hello to ina ga mm. kira bi gobe tukun na bari mu ci gaba da jin zuciya amintu eh. mm. yau ga wani ya faɗo cikin shirin barka da shigowa. Yawwa barka ka da yana muku barka da aiki. Yau. Komo mai injin nika daga nan jihar Katsina. Mai sunan ka komo? Komo mai injin nika. Komo mai injin nika to muna mm. jin ka komo. Yaya nawa ka iya mika gazan azumi ya tuwo ba. An fara shirye-shirye. Eh, eh an fara shirin mika. Ya kamata da yi samari kira na ga samari yan uwa na ya kamata ka a kaurace ma mata saboda gaskiya wannan lokacin shine za a ga cewa za ka yi kokarin ka kyautata mata lokacin ka san shi na hisari na kara don eh. soyayya. Mm. Eh, in komo kan fa gaje ka kwashe kuɗin eh. na kannan. Dan garin mu ya gane dan garin mu ya dau hanya. Saboda ka san abin da sa yan kaɗan bara din za a san cewa ka bara kuma za a ka rike ka hannu bibi Eh to kuma gaskiya. su kuma ga haka da yan mata duk abin da aka kawo a rike shi hannu Eh kar arena. Kuma in ya riga ya zo eh ka arena. Eh shi sauran ya riga ya zo shi ma to sai a dan karama shi. Yawwa. A samu rana ta musamman wanda za a mai wata liyafa ta musamman a ce zo ya buɗe baki ko ba zan ba shi <laughs> zan ba ma ce yabo kyauta ta kici eh. ko mai rena kaɗan wancan mutumin ne wa alaikum salam. eh wa alaikum salam muna jin ka lafiya lau wa ne ne. lafiya lau Mai kuna magana daga Muhammad S. Muhammad. Muhammad S. Muhammad daga ina? Daga Bargu jihar Neja. To, barka da warhaka dangi ne ko? Eh yau dai na samu ku ina kiran ku sama da shekara goma ban taba kama yin ba. Allah ah, sai mu ce sai mu maka ta wancan yaren usai. <laughs> ya aiki lafiya lawa mun gode to za ka iya ba mu kan duk da yake to to to eh, za a iya ba budurwa kyauta ko azumi ya karato ah, za a iya ba ma za a iya ba in an samu a kai mm. kai ka zaka eh, kai bana hello ka ɗan bada bana A zan ba da in na samu in ban samu ba sai haƙura ka sai kowa ya ta kan shi kanan ba samu ba. To mun gode Muhammad is Muhammad daga Neja. Eh, <laughs> to ba eh, madalla ga wanda daga Kano. Salamu alaikum. Wa alaikum salam kana magana da Aminu Ali Garga daga jihar Kano. To Malam Aminu barka da warhaka. To yaya? Ka dan rage rediyon ka amma dan Eh to za a iya ba sai dai mace gaskiya ta ba namiji eh, kuɗi bana saboda ai matan yanzu sun fi mazan ba kuɗi. Ban gane ba ban bar akwai wai namiji da suna Larai. Ya ban gane a barka ba. Eh. <laughs> To yanzu matsayin ban da shi kuma ina da budurwa tana da shi. Eh. eh. kamata ita su dunkulo ta bani ni ma in je yi harka in ji daɗi. To shi ke mun gode Aminu in abu ta fara wani abu ta mafi sawu wallahi Usman ga wani a eh. Facebook live wai shi eh. na ba ruwa na daura. Eh, ya ce laifin matan ne kowace da ta ga azumi ya matso sai ta nemi saurayinta saboda tsaraba azumi. Ah, to ga wani ma Haruna Muhammad Tindo ya ce ni ma na gudu yau dinnan saboda <laughs> <laughs> da na kira ta sau uku bata daga ba eh. sai ya gudu daga nakin jihohi hujjar shiga wanda ga eh. wani wuri mm. salamu alaikum da ta duko salamu alaikum wa alaikum salam to muke magana ne daga yawuri kebis ke jamilu abdullahi yawuri kebis ke to eh, daga malam yawai malam jamilu barka ne To barka da Malam Jamilu ya wuri to eh, mu na ka ra'ayi. Ina jin ma kunyan maza da ke cewa wai eh. mata ne ya kamata su ba mu kuɗi. A ah, akwai kunya ma na namiji da haka. Allah ko saboda me kace haka? Ka san aljihu ne wani lokaci sai hankali. Abin da ya sa saboda maza mu ne Allah ya ɗaukaka bisa ga mata. Eh. Wato gara dai kawai ku miƙa. ga mm. mm. Wato maza yanzu kana gani salon rowa ne kenan. Eh. To, to mun gode eh. sosai Malam Jamilu ya wuri. kana so to kai ne za ka yi mata hidima mm. saboda ka samu sonta. Gaskiya. Mm, mm. Tunda dai kuma ku tunanin ma na namiji ba mace ta ba na namiji kudi wannan tunani ma da maza ke yi hakun ya ma nake yi. Gaskiya tunda dai ba za a ce ba za a ce Maryam kawo sadaki ba. <laughs> Yawwa. Ba babu yadda za a ce ko ce eh. mace yanzu ke masa hidima biyan soci. A na namiji dai kai hidima har a kai ga maganar sadaki bai ko da sauransu. Mm. Ta mun gode sosai wala mm. Jamilu daga Yauri. Sai wani <laughs> eh. Ubaidillah Muhammad Zulmi mm. daga Facebook Live mm-hmm. ya ce gaskiya kusan in ce haka din ne amma matan ne ba su da tausayi. In dai har ka mata lalura. <laughs> dole sai ka yi shirin kusan 5 months. Eh, ah, ah. Kai kuma wai ba samun duniyar ba inda za a zauna a ci gaje. <laughs> Eh, akwai wani akwai wani akar lemasian eh. to wani Allah sana faɗi sunan daidai eh. ya ce al'adance samari sukan aika sukari a tamfa wato mhm. kayan dala eh. da kuɗi a gidajen masoyansu amma 'yan matan su mm. ba sa shirya komai ba magana ta tana zuwa dan da dankali <laughs> babu eh, komai ya ce eh, ya kara da cewa ya kamata 'yan matan su sauya don yi wa masoyansu alkhairi kamar kayan buɗe mm. baki buzu har da rigar sallah ma ya hasa a nan kai ka more wannan fa to ga wani daga Abuja salamu alaikum Amma alaikum Barka da war haka. Barka da shigowa. Amun lafiya. Lafiya kalau da wa muke magana? Ina magana da Allah ne. To Al'ami muna jin ka. Ka fara shirin abin da za a kai na azumi ko? Eh amma ka dan rage rediyon ka dan ta bari mu ji ko nawa zaka mika. <laughs> Oh, layin ya kace masa kenan. Mm, mm, mm. Eh to to muna ji yanzu dai kan bari mu dan sake ga wani nan ya ce ni ma na barta sabe da azumi oh ni ma na barta da azumi mata Abdul Nasir Musa <laughs> ya ce ai san ba zan tsere ba in dawo da wani idan gaskiya shine ni ma ana ta kanya da wannan ko kai rikicin duniya da mere ake yi <laughs> wasa ko kunya ba su da shi kawai da dawo a zo a ce to ai da ma lokaci ne kin san kuma akwai haushi ka miƙa arena mm-hmm. to ai Usman in kaga eh. masu tsere wannan to dama eh. suna da su da yawa ne eh to amma kuma matan a'a ko ni adalci matan fa akwai ido a kwabo kuma in dai wasu lashamoni yake kiran su to eh, eh <laughs> ga ga wani daga ga wani daga ina ne assalamu alaikum assalamu alaikum ah, wa alaikum salam to da muke magana ah, Alhaji Adamu da fatasku To Mala Adamu, ana shirin kai kayan azumi? <laughs> Eh, ko shirin ko ko shirin karba mm, ko shirin karba kake a <laughs> ah, to ai ni kan dole sai mutum shi ya kai gaskiyar magana eh nisa mm. a mu a nan jihar Yobe da Borno in kana so sai ka dage ai to kogi ai bai ki dadi ba kuma ko malam Adamu <laughs> a wala ne a jihar Yobe da Borno in kana so sai ka dage fa gaskiyar magana in baka baka sha kai amma idan ta baka zaka karba eh? in aka dan baka fa misali bayan ka dage din sai aka ce kuma dan karbi Eh to ai haka dan bani kan gaskiya ba zan ki ba. yawa <laughs> An zuba ruwa a kofi daya a kogi. yawa ina ne. Ah to sai sa amma duk wani wanda zai ce wai sai an bashi ma to gaskiyar magana to ba so ma yake yi ba. Mun gode sosai a da mu ga fotoscope Ga Babu da Haruna. Alhaji da Eh. ba gudu haruna ke cewa eh. kwana biyu mm-hmm. wai ba karanto uh, ba ji shi ba ko yi laifi ne a wallahi ba kai komai ba kasan hmm. kuma kanku ai za ku ba mu shawara in ba a daukan na wasu sai na mutane kadai ku kadai ku kadai za ku ce ga Allah ku dan wasu da wani abu wallahi kuma duka kadan lokacin eh, kadai yake ba mu dauka sai ku ku ya hakuri hmm. wasu su wakilci wasu hmm. yawa amma muna godiya duk wanda yake aiko mana saƙo wallahi ko wanda ba ma karanta wallahi muna alfahari da ku ba za mu koyi muku wannan ba sosai haka ne muke sanin ma inda za mu gyara da inda kuma ya kamata yawa da abubuwa ma da ke damun su din haka ne yawa to kan yanzu kan duka duka anan shirin yau da gobe na wannan makon ya kare sai wani makon kuma Allah kai mu yanzu Maryam Bashir Bagaji Safinat Sodangi sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr Jan sai Ibrahim Jarmai shine ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa Allah ya kai mu ranar Litinin lafiya. Mu zama lafiya. wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta